Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da FM Dalol. Ta tashar mu kuma ana iya kama mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da aka so hakan a sashen hausa na voa.com ko kuma voahausa.com ta intanet. Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Haranda ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Sahabo Imam Aliyu. da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau talata biyu ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da goma sha takwas. A cikin shirin za ku ji cewar yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don wayar da kan jama'a akan muhimmancin zaman lafiya. Muna da rahoto kuma akan hakan muke sa ran insha Allah za mu buɗe layukanmu na waya don ku bugo ku faɗa mana ra'ayoyinku Lambar dai da za ku kira mu ita ce alamar tarawa ɗaya ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada kuma a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Kada kuma a mance akwai labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk waɗannan sai ku biyo mu don jin labaran duniya wanda sahaba imam zai gabatar. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A can kasar Afghanistan wani harin ƙunar bakin wake da aka kai kuma ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kaiwa da bam hiyara tsaunin taro da ke da nasaba da zaɓe a gabashin ƙasar ya kashe akalla mutane goma sha hudu da raunata mutum talatin wannan mummunan tashin bam an wato guda an kai shi ne a gundumar kama da ke lardin nan ga har ya tashi ne a cikin ofishin yakin neman zaben wani dan takarar zaben majalisar wakilai da za a yi ranar ashirin ga watan nan na oktoba idan allah kai mu nan da nan ba a san abin da ya samu dan takarar ba nazir muhammad mai magana da yawun gwamnatin yankin abdullahi koyan ya faɗa muryar amurka cewa mai harin ƙunar bakin waken ya tada nakiyoyi da ya ji gida da su ne a gangamin na siyasa wannan shi ne babban hari na farko da ke da nasaba da harkar zaɓe a afghanistan tun ba makon jiya lokacin da jami'an kasar suka amince da 'yan takara biyar ciki har da mata bakwai su fito domin yakin neman zaɓe ƙungiyar isis ɗin dai da ta ɗauki alhakin ta ce ta kashe mutane talatin da biyar ta kuma jikkata wasu hamsin da biyar. rundunar sojin amurka ta ce ta kashe 'yan yakin sa kan kungiyar al-shabab guda tara a wani harin jirgin saman yaƙi da ta kai a kudancin ƙasar somaliya bayan 'yan tawaye sun kai wa sojoji hari wata sanarwa da ofishin rundunar sojin amurka mai kula da shiyar afirka ya gabatar ta ce an ji wa ɗan yakin sa kai ƙungiyar alshabab guda ɗaya rauni a harin da aka kai tare da gwamnatin somaliya ranar litinin kimanin kilomita 40 a arewa maso gabashin birnin kismayo da ke kudancin ƙasar sanarwar ta ce nazarin nasu babu farar hula da aka kashe ko aka jikkata a wannan hari a bana rundunar sojin amurka ta kai hare-hare fiye da 20 a ƙasar somaliya. Bukatar neman taimako da takaici yana dada karuwa a tsibirin Sulawesi da ke tsakiyar kasar Indonesia inda fiye da mutane dubu daya da dari biyu suka mutu a sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon jiya. rahotanni da ke fitowa daga yankin na cewa mazauna garin palu inda girgizar kasar tafi barna suna ta sata a shaguna domin neman abinci da ruwa inda suka ƙara nuna takaicinsu a kan tafiyar hawainiyar da gwamnati ke yi wajen jigilar kayayyakin agaji na gaggawa a halin da ake ci kuma ma'aikatan ceto na ci gaba da tona baraguzan gine-gine suna neman kila ko akwai wadda yake da rai to amma yunkurin nasu ya yi kicibis da matsala domin rashin kayan aiki ana kyauta zaton akwai kimanin mutane hamsin da suke makale karkashin wato rusasshen wani otel rawo-rawo da ke wannan birni to labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc nan da makonni biyar idan Allah kai mu waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a nan Amurka za su yi zaɓen wakilan majalisar dokoki kuma sakamakon zaɓen zai yi tasiri sosai a cikin shekaru biyu masu zuwa na mulkin Donald Trump. ana ta samun karuwan iyarfe gumi da dagewa kafin zaben da za a yi ranar 6 ga watan nuwamba musamman tsakanin 'yan jam'iyyar democrat ta masu hamayya da suke kokarin kwace rinjaye a majalisar wakilai to amma kuma dukkan jam'iyyun za su kara zage dantse ta yadda duk ta kaya a sakamakon tabbatar da nadin brett kavanaugh a zaman alkalin kotun kolin amurka a ƙarshen makon wato a wato a ƙarshen mako ne shugaba trump ya yi yakin neman zaɓe a jihar west virginia inda ya nema wa kavanaugh goyon baya ya kuma caccaki 'yan jam'iyyar democrat Yau talata Faransa ta ba da sanarwar yin daurin talala ga kadarorin jami'an laƙin asirin Iran su biyu biyo bayan wani yunkurin harin bam a wajen birnin Paris cikin watan Yuni kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta faɗa. Hakanan Faransa ta ce ta yi wa kadarorin ma'aikatar tsaro da laƙin asiri na Iran din daurin talala. A wani bayani na haɗin gwiwa da ma'aikatun kula da harkokin waje da kuma tattalin arziki sun ce matakin ya nuna ƙudurin gwamnati na yaƙi da ta'addanci. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. A daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zaɓe na 'yan takara a Najeriya. A jihar Lagos dai mun samu rahoto da ke nuna cewar an soke zaben Babangida Jibrin ya haɗa muna wannan rahoton. We will contact the national headquarters for further directives as to the timing of release of materials. Shugaban kwamitin gudanar da zaben fidda gwani na takarar gwamna a jihar Lagos, Mr. Clement Eber kenan yake bayyana soke wannan zabe da aka gudanar na fidda gwanin 'yan takarar gwamna a jam'iyyar APC inda yake cewa kwamitin a shirye take ta gudanar da zabe mai tsafta wanda zai samu amincewar kowane bangare daga cikin 'yan takarar na jam'iyyar APC. We are ready to give you the most credible election in the history of Lagos state. A wani taron manema labarai shugaban kwamitin Mr. Clement Ebri ya shaida wa 'yan jaridu cewa sun soke zaben ne domin kuwa har zuwa yammacin talatan nan ba samu cikakkun sunayen wakilan daya daga cikin 'yan takarar da doka ta ba da umarnin a ce suna da shi ba sai dai shugaban kwamitin bai bayyana kowane dan takara ne ya ki tura sunayen wakilan nasa ba shi dai wannan zabe ana da takararsa ne tsakanin mr baba jide samo olu da ke samun goyon bayan shugaban dattijan jam'iyyar ta apc azuwaju bola ahmed tinubu da kuma gwamnan jihar ta lagos a mai ambode tunda sanyin safiyar yau ne dai masu wuka da kura'a a sassa daban-daban na birnin Legas ce kuwa hada wasu jikajikan jam'iyyar ta apc da suka hada da asuwaju bola ahmed tinubu da dan takarar jam'iyyar ta apc da ke samun goyon bayansa da kuma sauran 'ya'yan jam'iyyar ta apc babajide sanwo olu da mataimakiyar gwamnan jihar da shugabannin jam'iyyar suka kada ƙuri'unsu a mazaɓin da ke anguwansu sai dai kuma har lokacin da aka ba da sanarwar soke wannan zaɓe ba a ga gwamna mu mai ambode ko kuma magoya bayan sa a ɗaya daga cikin mazaɓin da ake kada ƙuri'un ba abinda ya sanya shakku ga 'ya'yan jam'iyyar ta apc tun ma kafin a soke zaɓen wayanda suke ganin akwai lauje cikin naɗi ga dai abin da aswaju bola ahmed tinubu ke cewa game da wannan zaɓe da aka gudanar this out that accommodate all of we are facing president we are supporting change or not to abide by that ya ce an gudanar da wannan zaɓe bil haƙi da gaskiya kuma ba tsammanin an fuskanci wani matsala ba yanzu sai mu saurara mu ji matakin da wajen jam'iyya za ta ɗauka masu sharhi kan harkokin siyasa dai suna ganin wannan kwangaba kwambaya da ake da zaɓukan na jihar Legas alamu ne da ke nuna yadda jam'iyyar ke ci gaba da rarrabuwa musamman ma dai a jihar Legas kafin zaben ƙasa da za a gudanar a watan Fabrairu na shekara mai zuwa har ila yau zaben shi ma ba a gudanar da shi ba a jihar Ogun da ke makwabtaka da jihar Legas. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Legas. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don wayar da kan al'umma muhimmancin zaman lafiya. Har yanzu dai muna tare da Babangida Jibrin wanda ya aiko muna da wannan rahoton. ranar biyu ga watan oktoba kowace shekara da ya rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware ta kasance na faɗakar da al'ummar duniya na kaucewa tashin hankali a duniya da kuma haƙuri da juna a harkokin yau da kullum albarkacin wannan rana na haihuwar jagoran gwagwarmayar samun 'yancin kan ƙasar indiya mahatma gandhi a sakonsa domin wannan rana dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce alakul halin duniya za ta ci gaba da koyi da matsayin marigayi marigayi mahatma gandhi dr bashir yankuzo wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a najeriya kamar mun rasa shugabanni waɗanda suke da hangen nesa ba wai muna suke dukkan shugabanninmu na yanzu ba amma da za ka auna abin da irin su saddauna suka yi a baya da waɗanda suke irin su wanda sun hangi nesa kwarai da gaske wannan hangen nesa yasa suka shuka wani abu wanda yake mai tasiri wanda zai ɗauki tsawon lokaci to amma mu yanzu sai ka ga in ma siyasa ne mutum ya zo siyasa kawai so yake ci zaɓe in ya ci zaɓe ya karbi kuɗaɗe a cin zaben ya karbi alawansu in sa shi ma shugaba ne shikenan magana ta kare amma me ya haifar ya gina ma al'ummarsa wacce dan da shekaru aru-aru wannan abin zai amfanar saboda haka siyasar ce kanta daya daga cikin tashe-tashen hankula da ya dabaibaye najeriya shekara da shekaru wanda 'yan kasa irin su bako benjamin da ke zama shugaban kungiyar jukunawa a najeriya ke fatan gwamnati da kuma shugaban kasa muhammadu buhari za su taimaka wajen magance shi gaskiya shawarar da zan ba 'yan siyasa shine don ka lura wasu abubuwan da ke faruwa yanzu yawancin su ba kan najeriya ko al'umma ake fada ba a kan ainihin son kansu da 'ya'yansu ko da kabilunsu da sauransu wannan ba zai sa mu ci gaba ba ya kamata mu yi tunani mai zurfi a canza hali kuma buhari ya fito na fito yadda mutane sun yadda da shi an zabe shi a yi ba sani ba sabo duk wanda ya yi laifi a daure shi kada dinga zaba wannan dan pdp ne wannan don ya dawo apc a bar shi shi ba mai laifi ba ne dubbai ko miliyoyin jama'a ne dai ke rasa rayukansu a duk shekara a sassa daban-daban na duniya sakamakon tashe-tashen hankula abinda kuma ake bukatar kawo ƙarshen rigingimin cikin nasara baban ya jibrin murai amurka daga lagos ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya. Mun gode Babangida Jibrim. Masu sauraro a kan wannan ranar da aka ware wanda take nuni da cewar zaman lafiya me yake nufi gare ku. Za mu buɗe layukan wayoyinmu don ku bugo ku baya muna ra'ayinku dangane da wannan rana. amma dai kamun duk mu kai ga wannan ku shakata da wannan waƙar. Kin ka ta sake yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To a maudu'inmu dai na yau masu saurare shine muna so mu ji ra'ayinku dangane da muhimmancin zaman lafiya. Wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana domin faɗakar da al'umma menene mahimmancin zaman lafiya gare su. So muna so mu ji ra'ayoyinku sai ku bugo ku gaya muna. To mun samu wani kira daga Maiduguri. Malam na Maiduguri. To wa alaikun salawa ke magana? Kuna magana da Alhaji Usman Kabi bara Dobe. To Alhaji Usman kana jin da ya yi maudu'in da muke tattaunawa ko? Eh na ji a kan zaman lafiya ya fi zama san sarkewa. Eh. zaman lafiya na shi yake kawo kone gungu mu ne muke ganin zaman lafiya a dubu ai duk shi muke yi ka har wani ma makara zai bai ke masallaci lafiya. amma da ba mu yi nan a nan maiduguri ba yadda za ka kaci kuliya a kan ɗakin kamar za ka yi tsammani wani wani bom ne saboda haka mun gode a Allah mun gode a Baba Buhari zaman lafiya ya zo mana mu a Maiduguri ya fi zaman kan sarki na gode muku to masha Allah to amin sama mun muna da kira daga jihar Sokoto wake magana Dan magana Sa'adu dan shugaba banka mai hakkin mai Sokoto Malam Sa'adu barka dai Ah barkan mu aiki To alhamdulillah kana jin abin da muke tattaunawa menene zaman lafiya yake nufi gare ku? To wallahi zaman lafiya da shi ne gaba da komai don komi in babu zaman lafiya to ka banza ta. Eh. Lalle kan na in babu zaman lafiya komi ba zai yiwu ba komi komi sai da zaman lafiya na kai. To me kuke yi ku a tsakaninku al'umma don kawo zaman lafiya a tsakaninku? ku? alhakikan na haka dai muke ta wayar da mutane muna faɗa musu cewa ba a tabbatar da cewa ba in babu zaman lahiya to ko ibada ba zai yi ba. To muna godiya. To muna da kira daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa ke magana? Sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jinka. ka. to kai baka ji ma abin da shi sarki ya ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ba. Eh. Sarkin ma da kanshi ya ce ai shi zaman lafiyan ya ma fi ne. Eh. don haka muke kira ga al'umma ya kamata zaman lafiyar nan dai shine mafita a gari al'umma saboda idan muka ɗauki zaman lafiya kaga yan kasuwa sai da zaman lafiya za mu tafi kasuwancin mu ma'aikacin ofis sai da zaman lafiya da tafi aikin shi duk aikin da kake idan babu zaman lafiya ga ba kwanciyar hankali yanzu ka ko ɗan aikin jarida nan da ake idan babu zaman lafiya ba za ka samu damar da za ka je ka aikin yadda ya kamata ba kana cikin kaddar don haka ya kamata muna kira ga al'ummar Najeriya kamar ma irin jihar na ta Plateau State ya kamata ku zauna lafiya lafiya da juna dole Allah tun da ya halicce ku ya ce ku zauna da juna to ya kamata a hakuri a zauna da juna a zauna lafiya domin a gudu tare ya tare ita ce kawai mafita a ce ne muka fatan alkari Allah subhanahu wataala ya kara mana lafiya da zaman lafiya a kasar mu amin to wa muke da shi daga Niger Ibrahim ne yake hula garin mai gode a Kimba to Malam Ibrahim muna sauraron ka To gaskiya zaman lafiya hau ba zai yiwu ba tunda an saka likafin Allah da Annabi. Eh. domin saboda idan za a koma hukunci na Allah da annabi to shi ne wanda za a ba kowa haƙƙin shi ga an zauna lafiya amma da zaran aka ce ba shi za a bi ba to wallahi zaman lafiya ba zai samu ba. To, to mun gode. Ah, mm. Muna da wani kira daga mubi wake magana. Abu Umar ne, Abu Umar alkali. To, Mala Abu muna jin ka. Eh, Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya da To, amin. To, a wuna da so wai muke da shi akan layi kuma? To, Malabu Umaira mun gode. A maudu, to Sokoto muna da kira daga Sokoto, wake magana daga Sokoton Shehu. Abdullahi Abakar Homo daga Sokoton Najeriya. To Mala Abdullahi muna sauraron ka. To zaman lafiya da kuke magana. Zaman lafiya kamar yadda wani dan wana ya magana ya zama dan sarki. Eh. amma dai gaskiya kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ba da ana ya kamata ta tsawaci kasashen duniya masu ƙoƙarin hana zaman lafiya a duniya su bar kasashe masu tasowa su zauna lafiya domin yanzu su sun hana mana zama lafiya to masha Allah to Allah mana jagoranci mm. wannan ya tafi gudunmuwa ta to mun gode a Kaduna wa muke da shi daga Kaduna To, haran dai barka da aiki. Barka dai wake magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala muna sauraron ka. To, kaga kamar yadda dai duka dai muka ji manyan musara suna na faɗa suna cewa zaman lafiya ya ma fi su kansu. To, ya kamata duk inda yake a ce sai da zaman lafiya. Ko addini ne, ko kasuwanci, ko siyasa ne, ko mulkin ba zaman lafiya. gaskiya abin ba zai ci gaba ba muna kara kira mu yi haƙuri da juna mu koyi yafiya mu koyi juriya da abin da ya wuce mu manta da shi mu haɗa kanmu sai mu ci nasara da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Allahumma amin. Yawuri wake magana daga birnin Yawuri. Malam na Yawuri. To malam na Yawuri layin shi ya tsinke. A maudu'in da muke tattaunawa dai shine menene zaman lafiya gare ku to hajiya asiya daga kaduna ko bismillah muna sauraron ki assalamu alaikum wa alaikum salam hajiya asiya muna sauraron ki sunana hajiya asiya muhammad abubakar da kaduna to muna to muna sauraron ki hajiya asiya zaman lafiya yana da kyau a cikin al'umma da ƙasa baki ɗaya To wani irin gudunmawa kuke badawa wani irin gudunmawa ku iyaye mata kuke bada wajen kawo zaman lafiya a cikin al'umma? A mu iyaye mata muna ba da gudunmawa sosai wajen zaman lafiya saboda tarbiyyar 'ya'ya da sauransu. To da na zaman lafiya wajen iyaye mata ake samun. To Allah ya samu dace. Mun gode Malama Asiya. To muna da wani kira daga Kaduna waye a Kaduna? Eh, ne To Malam Bello muna jin ka. To alhamdulillah gaskiya zama lafiya ya komi a duniya. Saboda saboda zama lafiya zaka a addini ka saboda ka ka ka komi in ba zaman lafiya ba zai yi Saboda ka muna kira da ƴan uwanmu mabiya addini sa da Musulmi to Allah ma ake a zauna lafiya. Ina ganin fifiko da bambanci da irin wanda ake na ƙa'idanci wanda ba kyau. an ba da saboda Allah kira ga Najeriya don Allah ma To masha Allah. To mun gode. A haɗeja wa muke da shi daga haɗeja? Daga To haɗeja shi ma layin shi ya tsinke. A jama'a kada dai a manta a kira don a bayyana mana ra'ayinku dangane da muhimmancin zaman lafiya a al'ummominku baki ɗaya. To muna da kira daga Taraba, na Taraba wake magana? Ali mai gurmi ne daga cikin jihar Taraba. To Mala Ali muna sauraron ka. Lalle majalisar ɗinkin duniya kan abin da ya kamata ma za ta dinga yi kenan a kowane lokaci. Eh. domin ba abin da ya fi zaman lafiya duk a duniya eh. ko a gidanka in ba zaman lafiya wallahi hankalinka ba zai kwanta ballantana a ce a duniya gaba daya eh. don haka zaman lafiya ya kamata mutane duk wayanda suke sarakuna ne shugabanni ne su kwantar ma mutane jama'a hankali a san abin da ake a duniya To masha Allah muna godiya da duk wayanda suka bugo muna da wanda kuma ba su samu dama ba sai a tara a gobe a sauran shirye-shiryenmu don a bugu a bayyana ra'ayin da ake da shi dangane da maudu'in da muke tattaunawa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa yanzu karfe hudu da minti hamsin da hudu na la'asariya ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da kokowar gargajiya za mu fara labarin wasannin na wannan mako inda masu ruwa da tsaki a sha'anin kokowar gargajiya a ƙarƙashin ma'aikatar wasannin motsa jiki ta ƙasa suka gudanar da wani zama a yau talata da nufin share fagewa kwamitin tsare-tsaren kokowar da za a girka a gobe laraba domin shirya gasar cin takobin kokowa da za a gudanar a ƙarshen watan Disamba 2018 a garin talabiri inda 'yan kokowa 80 daga jihohi takwas na kasar Nijar za su shafe kwanaki goma suna kafsawa da nufin kwace takobi daga hannun sarkin 'yan kokowa kowa na 2017 tasu sani na da magaram masu sha'awar kwallon kafa sun fara kiraye-kiraye don ganin an ceto kungiyar kwallon kafar Nijar Mena National wacce ta kwashi kashinta a hannu a karawarta da kungiyar farawan ta kasar Egypt a farkon watan Satumban da ya shige a birnin Alexandri. Bayanai na nunin shekaru kusan biyar kenan da kungiyar ta Mena ba ta da wani tsayayyen mai horar da 'yan wasa a sanadiyar sakacin hukumar kwallon kafa ta Fenifut da ofishin ministan wasannin motsa jiki wadanda a maimakon su damka wannan aiki a hannun wani dan Nijar sai suka kira tsohon kocin elefant na Côte d'Ivoire François Zawi wanne yake ba 'yan wasa umarni daga Faransa a maimakon ya tare a Nijar don rungumar aiki gadan-gadan. a ci gaba da wasannin tankaɗe da raurayar kasashen da suka cancanci shiga gasar cin kofin ƙwallon kafar nafiyar afirka da kamaru za ta karbi bakunci a shekarar 2019 'yan wasan maina nishar na shirye-shiryen zuwa tunisia domin kai cire da takwarorinsu na wannan ƙasa a karawar da za su yi a ranar 12 ga watan Oktoba da muke ciki idan muka dawo birnin yamai ƙungiyar wasar handball ta ice fan ta samu kofin gasar handball a rukunin maza bayan da ta doke takwararta ta AS Guard a kafsawar da suka yi a ƙarshen mako a albarkacin gasar cin kofin Nijar karo na hudu yayin da AS Stad ta lallasa AS Laban a rukunin mata. Hukumar wasan handball ta ƙasa Feni Hand ce ta shirya wannan gasa da nufin farfado da wasannin handball kuma a cewar shugabar wannan hukuma Madam Habibata Musa an cimma gurin da aka sa gaba wajen tsara wannan haduwa da ta samu halartar ƙungiyoyi kimanin 24. mu cike labarin wasannin da gasar cin kofin marakana na nafiyar afirka wacce ta hada tsofaffin 'yan wasa a birnin abidjan na kasar cote d'ivoire a makon jiya kasashe takwas ne suka halarci wannan gasa sai faransa da kanada da suka je da nufin bayar da kara kasar cote d'ivoire mai masaukin baki ce ta samu kofin na bana yayin da nijar ta zo ta hudu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai shirin mu na gaba labarai a takaice. A can kasar Afghanistan wani harin kunar bakin wake da kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kaiwa ya ratsa wani taro da ke da nasaba da zaɓe a gabashin ƙasar ya kashe akalla mutane goma sha hudu da raunata mutum talatin. Wannan mummunan tashin bama a gundumar kama da ke lardin nan ga har ya tashi ne a cikin ofishin yakin neman zaben wani dan takarar zaben majalisar wakilai da za a yi ranar ashirin ga watan oktoba idan allah ya kai mu nan da nan dai ba a san abin da ya samu dan takarar nasir muhammad ba ƙungiyar isis ta dauki alhakin kai harin tana ikirarin ta kashe mutane 35 da kuma jikkata wasu 55 rundunar sojan amurka ta ce ta kashe 'yan yakin sa kan kungiyar al-shabab guda tara a wani harin jirgin saman yaƙi da ta kai a kudancin ƙasar somaliya bayan 'yan tawaye suka kai wa sojoji hari wata sanarwa da ofishin rundunar sojan amurka mai kula da shiyar afirka ya gabatar ta ce an ji wa ɗan yakin sa kan kungiyar al-shabab guda ɗaya rauni a harin da aka kai tare da gwamnatin somaliya jiya litinin kimanin kilomita 40 a arewa maso gabashin kismayo da ke kudancin ƙasar. bukatar neman taimako da takaici yana dada karuwa a tsibirin sulawesi da ke tsakiyar kasar indonesia inda fiye da mutane 1,200 suka mutu sakamakon girgizar kasar da ta auku a makon jiya da takaitattun labarai muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji sauran abokanan aikinmu da sauran shirye-shirye yanzu kuma a madadin abokin aiki na sahabo imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin sai Julie Lizards Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni da babban injiniyan mu Mr. Carl sterling Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya.